Wasu jihohi tare da haɗin gwiwa ƙungiyar masu noman shinkafa a Najeriya sun bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana shigowa da shinkafa ta kan iyakokin Najeriya da cewa ya taimaka wajen bunƙasa noman shinkafa a ƙasar. Wannan mataki kamar da ɗaya daga cikin gwamnonin jihohin da ke noman shinkafa gadan-gadan wato jihar Kebbi gwamna Atiku Bagudu ya ce matakin ya taimaka wajen samar da ayyukan yi ga ɗimbin manoma da kuma matasa na jihar a lokacin da yake jawabi wajen bada da lamban yabo ga jihohi da kuma manoma da suka yi karun suna wajen noman shinkafa najeriya da aka kura a birnin lagos gwamna ya bayyana matakin da cewa abin yaba ne matuka na ɗaya shinkafa da yawa da ake shigowa da ita shinkafa ce wadda ta daɗe ajiye daga ƙasashen da ake ɗauko ta so ba ko shinkafa ce wadda za a kwatanta ta da namu ba amma saboda masu saye ba su san haka ba sai su saita. suna ganin sun sai arha ba a san cewa kusan guba ce ba ƙungiya nafda ta sha hituwa da bayanai na cewa ta sha kama shinkafa ta sha duba ta a laboratory kuma tana nuna cewa wannan bai kamata 'yan adam na cinta ba na harko kenan na biyu wasu ƙasashe masu ƙarfi suna karya abincin da ake ɗaukowa daga ƙasashen azo da shi nan don su hana muna nomawa don haka mu mun ji daɗin shirin taimakon da gwamnatin tarayya ta bayar kuma ai gwamnatin tarayya ba cewa ta kada a shigo da shinkafa ba cewa ta yi a rage ba da kuɗin ƙasashen waje ga masu sowa shinkafa in suna so su yi amfani da kuɗin su manoman najeriya ba sa jin tsoron gogayya da manoma na wani nahiyar duniya don lalle lalle mun yi su kwazo kuma muna iya saidawa da arha da su abinda muke neman taimako da kariya gare shi shine taimakon da wasu kasashe ke wa manomansu domin mu a halaka namu bayan jihar kebbi akwai jihar Lagos da yanzu haka ke haɗin gwiwa da jihar ta Kebbi wajen samar da wani shinkafa mai suna Lake Rice. Alhaji Aminu Kwaranyo shine shugaban kungiyar manoma shinkafa a Najeriya kuma ya mun ƙarin haske game da alfanun da manoman shinkafan suka samu dangane da wannan shiri na gwamnatin tarayya da kuma jihohin Kebbi da legas. To a yadda aka ɗauko yanzu da kuma aka samu wasu waɗanda suka shigo suka ba da tallafi da goyon baya da ɗaukar wannan ah, kiran da shugaban ƙasa ya yi da muhimmanci to ba shakka idan aka tafi a haka da waɗannan mutane da suka ɗauko za mu ciyar da ƙasar nan da shinkafa ba ma wai mu ciyar da ita kawai ba ina so in tabbatar maka za mu fitar da shinkafa a waje a duk muna da cycle uku wato zagaye uku muke na noman shinkafa a najeriya to zagaye na farko za mu iya ciyar da najeriya har mu fitar da shinkafa a waje dalili kuma shine wato allah albarkace mu da ƙasa ta noma mai yawa kuma allah albarkace mu da ruwa masu yawa ainihin na karkashin kasa da na waje sannan kuma Allah albarkace mu da mutane wato masu yawa a ƙasar nan sannan kuma ga shugaban kasa tare da mukarabansa suna da sha'awa ga wannan al'amari din shekaru kusan biyu da suka gabata ne dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kaddamar da shirin noman shinkafa a jihar ta Kebbi matakin da kuma gwamnatin tarayyar ta ce ta dauke shi ne da zuma karkata kudaden shiga da gwamnatin Najeriya ta dogara da man fetur zuwa harkar noma abinda kuma kawo yanzu za a iya cewa kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu baban jibrin murya amurka daga legas.